يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة تقوى سيدكو تترى tara ga watan ramadan hijira na da shekara 432 daidai da tara ga watan takwas shekara ta 2011 za mu fassara ayoyi guda biyu na suratu ali imran aya ta 128 da kuma aya ta 129 la yasalaka min al شافم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء da wani abu cikin al'amari na shiryar da mutane au ya tuba alaihim ko dai Allah ya yafe musu au yu'azibuhum ko kuma Allah ya musu azaba fa zalimu na lallai dai su sun yi zalunci walillahi ma ma wa ma samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin sammai na Allah ne kuma abubuwan da suke cikin ƙasa na Allah ne ya gufiru liman ya sha'u Allah yana gafara ga wanda ya yi nufi wa yu'azzibu man ya sha'u kuma Allah yana gafara ga wanda ya so wallahu ghafurur rahim yana azaba ga wanda ya so wallahu ghafurur rahim kuma Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan magana ne saboda wata babban fitina da ta auku a wancan zamani gama yakin uhudu ke da wuya an yi yakin uhudu a watan shawwal wato watan karamar sallah ke hijira na da shekara uku zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam garin madina bayan an gama yakin uhudu wanda a dalilin yakin uhudu din an yi rashin musulmai da dama ana cewa waɗanda suka yi mutuwar shahada a lokacin yakin uhudu sun kai mutum saba'in to gama yakin uhudu ke da wuya da watanni uku kacal da rabi bi ma'ana walaisa bainal ni illa qariban min salasati ashhurin faqat bayan an gama yakin uhudu wanda a dalilinsa aka rasa manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an rasa sahabbai sun kai mutum saba'in da gama yakin uhudu din nan sai kuma gashi bayan watanni guda uku kamar yadda ya zo cikin littafin asiratun nabawiyya na ibn hisham yana mujallar na biyu shafi na 184 haka nan zadul ma'ad na ibn qayyim al-jawziya mujalladi na uku shafi na 246 وقعت حادثة min من خيار الصحابة وقرائهم annabi sallallahu alaihi sallam an gama yakin uhudu sahabbai da dama suna fama da jinyar raunukan da suka samu a yakin uhudu ba a ma warke ba sai ga wata jarabawa ta iso ga musulmai jarabawan kuma mai girman gaske wacce ita wannan jarabawa girmanta bai gaza girman jarabawan da aka fuskanta a yakin uhudu ba wannan labari yana cikin asiratun nabawiyya yana cikin zadul ma'ad yana cikin littafai na tarihin musulunci da yawa ana cewa an yi rashin wasu sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kai mutum saba'in wannan rashi da aka yi ba wai a yakin uhudu ba abin ya auku ne bayan an gama yakin uhudu da watanni guda uku kamar yadda anas bin malik allah shi kara masa yarda ya ba da labari hadisin yana cikin sahihu muslim كتاب الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد حديث ندري شدة سبعين دبقوي wasu sahabbai ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik ya ce hum sab'una rajulan min al mutane saba'in ne tsallansu musulman madina babu wani muhajiri a cikinsu yuqalu lahum alqurra ana kiransu alqurra makaranta cikin sahabban manzon Allah daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda ake kiransu alqurra makaranta da yasa ake kiran su makaranta Anas bin Malik yace fihim khali haramun daga cikin su ma akwai kawuna ana ce masa haramu bin milhan abin da yasa ake kiran su makaranta saboda aikin da suka sa a gaban gabansu kenan a zamanin manzon Allah karatun alkur'ani ya yaqra'una alquran suna karanta alqur'ani wa suna billayl da daddare su dinga bitan alqur'ani darussan cikin sa ta'allamuna suna karanta ilimin da ke cikin alqur'ani wa kanu bin nahari in gari ya waye ya una bil ma'i fayabaunahu fil masjidi za su fita su dinga ɗebo ruwa suna kawowa masallaci ruwan da jama'a suke bukata za su yi alwala sannan za ka tambaya me abincinsu anas bin malik ya ce wa ya sai su tafi bayan gari su shiga dazuka su ɗebo kirare fa ya bi'una su shigo cikin garin madina su sayar wa ya shitaru na bihi ta'am su sai abincin da suke bukata su dawo cikin masallaci li ahli sufa bayan sun samu abin da za su ci sannan kuma akwai wanda suka ware ma sahabban da ake kiransu ahli sufa waɗanda dama can ba su samu masauki ba a garin madina in dare ya yi aikin su kenan karatun alkur'ani ana bitan ilimi da rana su tafi bayan gari su ɗebo kirare su sayar su samu abin da za su ci su zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam su ma aji abincin duk mai bukata ya ɗauka jarat alaihim mihnatun azima daga cikin waɗannan makarantan sahabban annabi muhammad aka samu waɗanda allah maɗaukaki ya jefa musu wani bala'i wata fitina mai girman gaske labarin nasu ne anas bin malik yake bayarwa a cikin sahihu muslim wa gairuhum min ah, ahlil ilmi da wasu sahabbai wanda anas bin malik yake cewa asalin yanda labarin ya auku shine abu bara'i amir bin malikin daga cikin manyan mutane da suke gabashin ƙasar larabawa yankin najat akwai wani mutum da ake kiransa abu bara'i amiru bin malik babban mutum ne tun a wancan zamani zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina anas ya ce wa huwa mushirikun wannan mutumin kafiri ne bai musulunta ba amma ya taso daga garinsu ya taho madina saboda bakuntar manzon Allah fa'ahda lahu ya ɗauko kyauta tun daga garinsu ya kawo ma annabi a lokacin da ya samu damar ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa inni la aqbalu hadiyatal mushrikina ka kyauta da ka taso daga garinku saboda ka zo ka ziyarce ni to amma ka yi haƙuri ni ba na karban kyautan kafirai kuma mutumin nan shugaba ne na wata kabila da ake kiranta banu amir fa aba rasulullahi an ya kabala manzon Allah ya ƙi ya karɓi kyautansa wa sai yace masa da ya ga ya matsa sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan kyauta sai manzon Allah ya ce fa aslim in aratta an aqbala hadiyataka in dai kana so in karbi kyautanka to ni kuma sai ka karbi addinin musulunci amma muddin baka musulunta ba ni ba zan karbi ka ba sun ma'araba alaihi islam manzon Allah ya tallata masa addinin musulunci ya masa bayaninsa wa akhbarahu bima lahu fihi in ka shiga addinin musulunci ga irin abin da zaka samu a nan duniya ga irin abin da zaka samu a kiyama bi ma'ana wa ma a'adda Allahu lil mu'minin wa qara'a alaihi alquran manzon Allah ya karanta masa alqurani falam yuslim wa lam yab'ud min alislam bai karba addinin musuluncin ba shi kuma bai nuna adawarsa ga addinin musulunci ba to amma dai yana girmama annabi muhammad wannan dalilin ya sa ya taso tun daga ƙauyensu ya taho garin madina saboda bakuntar manzon Allah ya samu ganin shi ya ma ba shi kyauta ya jinjina masa amma shi dai bayi da ra'ayin ya zama musulmi sannan kuma bayi da adawa da addinin musulunci za ka yi mamaki me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake karban kyautansa a zamanin farko a farkon zuwan musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam bai karban kyautan kafiri wannan babu shakka in ka duba littafin ibn hasmi al-muhalla mujalladi tara shafi na 159 haka al-imamu shaukani yayi bayani shi ma a cikin nailul awtar mujallad na hudu shafi na shida in ma ka duba fiqh sunna littafin eh, eh, sayyid sabiq zaka gani yana mujalladi na uku shafi na 537 amma daga baya Allah maɗaukaki ya share wannan hukunci ga annabi Muhammad <clears throat> saboda haka a farkon zuwansa baya karɓar kyautan kafirai amma a ƙarshen al'amari na manzon Allah yana karɓar kyaututtuka waɗanda kafirai ke kawo masa matuƙar kyautan da aka bashi ba ta saba ƙa'ida cikin ƙa'idojin addinin musulunci ba saboda haka shi wannan mutumi yana cikin waɗanda suka ba wa manzon Allah kyauta a farkon al'amari ko manzon Allah ya ki karba ko da akwai muhawara da malamai suka yi game da matsala ta karban kyautan kafirai domin akwai hadisai da dama waɗanda suka yi bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi kyautan manyan sarakuna to amma shi wannan sarkin annabi sallallahu alaihi wasallam bai karɓi kyautan shi ba wa qala amir bin malik a wannan lokaci sai sarkin ya ce ya muhammad inna allazi tad'u ilayhi hasanun jamilun yana da kyau in gaya maka don na ga ka dage wajen karantar da ni saboda in gane kyan musulunci ba kyan bane ya dame ni abin da kake kiran mutane gare shi din nan yana da kyau ka daina wahal da kanka wato inna lazi tad'u ilaihi hasanun abin nan da kake kiran mutane zuwa gare shi yana da kyau jamilun ah, don haka ba wai kyan musulunci ne ban sani ba akwai abin da ya hana ni karban addinin musulunci daban ne saboda haka ma zan nuna maka soyayya ta gare ka lau ba asta rijalan min ashabika ila ahli najdin me zai hana ka tura wasu daga cikin sahabbanka zuwa yankin najad fada'ahum ila amurka waɗannan mutane da zaka tura su je su kama wa'azi a yankin najad rajautu an yastajibu laka ina fatan yanda naga kyan addinin musuluncin nan ina fatan idan jama'a ka sun je yankin ƙasanmu, mu matukar sun yi wa'azi jama'a da dama za su karbi addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inni akhsha alaihim ahla najdin Ah, ni dai ina ji masu sahabbai na tsoron mutanen najar annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe ya san halayyar larabawa kamar yadda ka sani a matsayin ka na ɗan najeriya ka san al'ada ta kowace kabila da ke ƙasar nan to haka manzon allah ya san halayyar mutanen ƙasar shi ya riga ya sani mutanen najas suna da kaushin hali saboda haka manzon Allah bai taba ma tunanin ya tura sahabbansa su je wannan yankin saboda yin wa'azi ba manzon Allah ya ce ina jin tsoron mutanen najas kada su cutar da sahabbaina sai abu bara'i shi wannan sarkin ya ce masa karka damu ana jarullahu ni ne mai ba su mafaka fa ba'athum falyad'u an-nasa ila amrika ka tura su kawai su je su kama kiran mutane zuwa ga addinin musulunci duk wanda ya san cewa sun shigo kasan nan ne wato ta dalilin alfarma na to ba zai taba su ba saboda a wancan zamani babu hali ka shiga wata ƙasa sai kana da alfarmar wani mutum babban mutum da ke wannan ƙasan don haka duniya ta samu labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai tura sahabbansa yankin najar ƙarƙashin tsaro na wannan sarkin abu bara'in amiru bin malikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da magana shi tunda babban mutum ne sananne kowa ya san shi idan dai aka ce waɗannan sahabbai za su tafi a ƙarƙashin kariya ta wannan sarkin to ana fatan babu wanda zai cutar da su فبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين من الأنصار manzon Allah ya ɗauko mutum saba'in daga cikin waɗannan sahabbai nashi da ake su alƙurra makarantan alƙur'ani sannan shababa gaba ɗayansu an ce matasa ne da ke cikin al'ansa wa'amara amara alaihim munzira bin amrin as-sa'idi kafin su bar madina annabi sallallahu alaihi wasallam yace shugaban ku shine al-munzir bin amr bin amr as suka kama tafiya fasaru hata nazalu bi bi'r mauna suka dinga tafiya ba su tsaya ba sai da suka iso yankin najad wani guri da ake kiransa bi'ir mauna وهي بين أرب بني عامر وحرة بني sulai. yana tsakankanin ƙasar shi wannan sarkin da ya ba da damar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbansa a ƙarƙashin kariyarsa an taho tsakanin wato inda kabilarsa take da kuma kabilar banu sulai a daidai wannan wurin, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka sauka suka yi sansani nazaru bi ma'una bi ma'ana askaru biha bayan sun yi sansani kafin su shiga yankin najad gaba daya wa sarrafu zaharahum falamma nazalu lokacin da suka sauka a wannan guri ba a su harama bin milhan sai suka ɗauko wasiƙar annabi muhammad akwai wasikar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta a kai ma babban sarki na wannan yankin ana kiransa amiru bin tufayl idan sun isa yankin najar ga wasiƙa su danka wasiƙan nan wato ga sarki babban sarki na wannan yankin ana kiransa amir bin tufai. don haka lokacin da suka yi sansani a biyar ma'una sai suka ɗauki wannan wasiƙa aka ba ma haramu bin milhan haramu bin milhan kawun anas bin malik ne wannan dalilin yasa anas bin malik yake da labari cikakke game da abubuwan da suka auku lokacin da aka ɗauki wasiƙa aka ba ma kawun anas aka ce shine zai kai ma wannan sarkin ya tashi ya bar inda sahabbai suka yi sansani ya isa wajen sarki ana ce masa amir bin tufail falamma atahu lokacin da wannan sahabi ya iso ga sarkin ana kiransa haram bin Minhan sahabin yana isowa ya bashi wasiƙa bai ma kalli wasiƙan ba wa amara rajulan fata'ana haraman bil hirba min sai ya umarci wani daga cikin dogaransa ya ɗauki mashi ya soke haramu bin milhan kayansa wato bai ma karanta wasiƙar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ana kawo mar wasiƙan da ya karba sai ya bada umarni ga wannan dogari ya ce ya huda shi yana daga mashi sai ya sahabin manzon Allah haramu bin milhad kawun anas bin mali Allah shi kara masa yarda wa an fasaha fihi da ya taba masa wannan mashi daga baya sai da mashin ya fito ta gabansa wa ra'ad dama haramu bin milhan bai ma san an soka masa wannan mashin ba sai da ya duba sai ya ga jini na zuba a gabansa bai ma ji zafin wannan wato sukan da aka masa da mashin ba amma sai da idansa ya gane masa jini na zuba ta gaban shi shine sai ya ce rabbil ka'aba "Lallai fa na yi sa'a ina rantsuwa da ubangijin ka'aba ya yi sa'a saboda ko duk mutumin da shahada ta same shi bai samu zafin mutuwa bai ma san an soke shi da mashin ba sai da ya kalla jini na zuba a kasan shi shine sai ce ah ashe fa nayi sa'a nayi sa'an tafiya don ku ashe ma na mutu ni ban sani ba amma kuma ban ji zafin fitar rai ba abin da yake fada kenan in ka duba sahihul bukhari hadisi na 495 zaka tarar da wannan labarin da Anas bin Malik yake bayar bayarwa shine ibnu hajar al-asqalani cikin fathul bari yana sharhin wannan hadisin mujallar na bakwai shafi na 449 yana cewa abinda haramu bin milhan yake nufi da cewa fustu wa rabbil kaaba na yi sa'a ina rantsuwa da ubangijin ka'aba abinda yake nufi na yi sa'a bi shahadati saboda ko Allah ya mai arziki da mutuwar shahada arzikin da ya samu da mutuwar shahada a dalilin wannan arziki ne yasa bai ma ji zafi lokacin da aka soka masa mashi ba Allah shi kara masa yarda sun mastanfara adubullahi li faurihi nan take wannan babban sarkin amiru bin tufai ya yi umarni nan take ya yi umarni ga dogaransa bani amir ila qitalil baqi yace su zagaya kabilar banu amir su kira su idan aka kira duka mutanen da ke wannan nahiya wato na kabilar banu amir kabilar wancan sarkin da ya tafi madina wanda ya nemi alfarma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo sahabbansa su zo kasan najat su yi wa'azi wannan babban sarkin sai ya bada umarni ga ƙabilan wancan sarkin akan cewa kowa ya fito da makami a tafi inda sahabban nan suka yi sansani a fada musu a kashe su gaba daya a wannan kabila ta ce ba za ta yadda ba falam yujibuhu li ajli jiwari abi bara kabila ta ki yadda ta dauki umarnin babban sarkin saboda kuwa ai kowa ya sani baban za su habban manzon Allah suka shigo wannan yankin ba sai da suka samu kariya ta shugaban wannan kabilan da ake kiransa Amir bin Malik abu bara'in a dalilin kariyarsa ne yasa suka zo bai kamata su kunyata sarkinsu ba saboda umarnin wannan babban sarkin wakazu suka ce lan nahfira aba bara'in mu ba za mu taba kunyata shugabanmu ba tunda dai kafin mutanen nan su zo kasan nan sai da ya sa baki kuma kowa ya sani sun shigo ne wato a ƙarƙashin kariyarsa wa kad aqada lahum aqdan ya kulla yarjejeniya zai basu kariya kafin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu damar su taho kasar saboda haka suka ce su dai ba za su saba umarnin shugabansu ba babban sarkin nan wanda ya yi ta'addancin nan ga sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kiransa amir bin tufai da ya ga wannan kabilan ta ki daukan umarninsa fastasraha alaihim qaba'ila min bani sulaim sai ya sa aka yi shela sauran kabilu da suke wannan yankin usayya da ri'il da zakwan kabilu guda uku kenan dukkansu suna karkashin zuriyar banu sulaim wato dangi guda ne ana kiransu banu sulaim waɗannan kabilu guda uku fa jabuhu ila zalika suka amsa kiran wannan sarkin fa don haka kowa ya fito da makaminsa hatta gashin kauma sauran sahabbai suna sansani ba su san abin da ke faruwa ba su dai sun san sun aika wasikar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wannan babban sarki na wannan yankin to sahabi bai dawo ba don haka ba su san me ke faruwa ba kafin wato su ankara faqad ahatu bihim fi rihalihi waɗannan kafirai sun zagaya inda sahabban manzon Allah suka yi sansai sahabbai suna ganin waɗannan mutane sun kewaye su falan aka ra'awhum akhadhu suyufahum don haka sai kowa ya ɗauki takobin sa ya san dai magana ta ƙashi. an ci amanar annabi Muhammad wannan kariya da aka ce za a ba su bata yi amfani ba don haka dole kowa ya ɗauki makaminsa su makasaluhu waɗannan kabilu suka fada masa habbai da yaki ba su kyale kowa cikin sahabban nan ba hatta kutilu min indi akhirihim baki ɗayansu aka gama da su a wannan gurin yarhamuhumullahu ta'ala sai dai ka'ab bin zaidin shine wanda bai mutu ba daga cikin waɗanda aka sassara a wannan filin fa innahum tarakuhu wa bihi ramakun sun sassari sahabban nan an soki wasu suna ganin sun kashe su gaba daya ashe raunin da shi ka'ab bin zaidin ya samu bai kai ya rasa ransa ba saboda haka yana dai shure-shure cikin waɗanda aka tara fartussa min bainil qatla don haka aka tara gawayyaki wuri guda sai ya zamanto ba su gane shi din yana da sauran rai ba don haka wannan sahabi ya samu rayuwa shi kam ya warke daga raunukan da ya samu amma duk da haka a yakin alkhanda kuma ya yi mutuwar shahada kaga ya tsira a wannan yaki na bi'ir ma'una amma kuma ya yi mutuwar shahada a yakin alkhanda Allah shi kara masa yarda ka duba sahihu muslim hadisin anas bin malik anas ya ba da labari ya ce sun kashe su waɗannan ƙabilu sun kashe sahabban annabi Muhammad kabla an yablugu makana kafin ma sahabban manzon Allah su isa gurin da za su yi wa'azin da aka tura su tun kafin ma su isa wurin wa'azin aka kashe su to amma lokacin da aka taho lokacin da kafiran nan suka yi ma musulmai ƙawanya sahabbai suka tabbata wannan yaƙi da wuya ɗaya daga cikinsu ya kai labari sai sahabban manzon Allah gaba ɗayan su suka yi addu'a a wannan lokaci suka ce Allahumma ballig anna nabiyyana anna qad ka. wa rabina anka wa rabita anna ya Allah muna roƙonka ka isar da labarin al'amarinmu ga annabinka ka ba shi labari kuma abinda zaka bashi ba labari ya Allah ka gaya wa annabinmu mun sadu da kai ya Allah a yau kuma ka gaya wa annabinmu mun yarda da kai hukuncin da kai mana sannan kuma ka yarda da abin da mu muka yi maka Anas bin Malik yace fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li ashabihi manzon Allah yana garin Madina yana zaune da sahabbai sai ga sako ya iso masa Allah matsaukaki ya isar da wannan sako zuwa gare shi abin ya auku da waɗannan sahabbai nashi ya ce masahabban shi inna ikhwanakum qad qutilu yan uwanku dai duk an kashe su wa innahum qalu kuma ga irin ma saƙon da suka roki Allah ya isar da shi gare ni Allahumma balligh anna nabiyyana anna qad ka farabina anka warbita anna sun roƙi Allah ya isar da wannan sako gare ni cewar sun sadu da Allah kuma ya yarda da irin ibadar da suka yi masa su ma kuma sun yarda da sakamakon da ya ba su waɗannan sahabbai gaba ɗaya an gama kashe su kafin kafiran su watse ashe akwai mutum guda biyu saboda a zamanin da idan za a tafi yaƙi akan bar wasu sojoji a baya ba wai tahiya za a yi gaba ɗaya ba akwai waɗanda akan bar su a baya saboda tahiya don babu mamaki wata matsala ta auku waɗannan na bayan su za su riski koko su ba da agaji ga wani wanda ke buƙatar taimako akwai mutane guda biyu ɗaya musulmin madina ne ɗaya kuma musulmin makka amru bin umayya abbamri shi wannan wato muhajiri ne sannan akwai almunzir bin muhammad almunzir bin muhammad shi kuma shi kuma yana cikin sahabban manzon Allah mutanen madina suna cikin tafiya falam yunbihuma bi musabi ashabihima ba su da labarin abin da ya auku ga waɗannan yan uwan su to ana cewa dama can sun riga sun iso inda sahabban suke amma sun bar gure saboda wata bukatar su sai dai lokacin da suke dawowa sun toshi gurin babu abin da ya ba su labarin abin da ya auku illa tairu kumu alal askar tsuntsaye daga nesa suka hangi suna shawagi kewaye inda sahabbai suka yi sansani fakada sai waɗannan sahabbai guda biyu suka ce to lallai fa wani al'amari ya auku wallahi inna li hazihi tayri la sha'anan waɗannan tsuntsaye da muka hanga suna shawagi to fa akwai wani abin da ya auku shi ne suke mana ishara da shi inda duk kaga angudu na kewayawa to babu mamaki akwai matacci a gurin to kuwa su sun tabbata inda tsuntsayen nan suke shawagi nan ne sahabbai yan uwansu suka yi sansani kuma ka san wato tsuntsaye ba wai shawagi suke a kan gawan da ta riga ta rube ba da zaran mutum ya mutu to tsuntsu zai fara shawagi a saman shi nan take Allah tabaraka wa ta'ala yake sanar da su tsuntsayen nan suna shawagi sahabban nan suna hanga suka ce to babu babu lafiya fa aqbala li yanzura sai kawai suka iso gurin dan su ga me ya faru suna isowa fa idal qawm fi dima'ihim sai ga yan uwansu kwance cikin jini sahabban manzon Allah jina jina wa idal khaylu allati asabatkum waqifa kuma ga waɗannan dawakai waɗanda suka yi ta'addancin nan suna nan a tsaye ba su masu ba to waɗannan sahabbai guda biyu sai suka yi shawara da juna faƙalar ansari shi wannan sahabi na mutumin madina da ake kiransa almunzir bin muhammad sai ya ce ma'amru bin umayya wanda shi almuhajir ne ya ce masa matara me ya shawararka tun da kaga dai ga abin da yau yan uwanmu gaba ɗaya dai bisa dukkan alamu babu wanda ya rage duk an kashe su qala sai wannan muhajiri yace ara annal haqqa bi rasulillah fa nukhbirahu al khabara ni ra'ayina shine mu tafi madina mu koma mu bawa manzon Allah labari فقال الأنصاري شيكما الأنصار يتي لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطني قتل فيه المنذر بن عمرو sai dai shawarar ka babu laifi amma ni kam ba zan ji kyamar nisantar gurin da aka kashe shugaban mu ba wanda manzon Allah ya dora a kanmu ya ba mu shugabanci ya dora ya ba shi shugabanci a kanmu almunzir bin amrin a ce a wannan guri ya mutu sannan in bar wannan gurin ina ganin in na isa ga manzon Allah ina da laifi manzon Allah ya ɗora shi a matsayin shugaba gare mu yanzu gashi ya mutu sannan kuma in bar gurin nan da rai in ji wannan al'ansari din ya ce a gaskiya ina ganin bazan iya isa ga manzon Allah da wannan labari ba wa ma kuntu litukhbirani anhu rijal kuma ina gaya maka ni ba ni ma da hali irin na mutumin da mutane ke ba da labarinsa saboda wani abin kunya da ya aikata wato ba zan taba aikata abin da tarihi zai same ni da shaida cewa ina da tsoro ba saboda haka ya ce masa eh, sai dai haduwar mu kuma a gidan aljanna ya tsari makaminsa sai ya fada cikin waɗannan mutane sun makatalar kauma yana sara suna duka suna sara hatta kutila nan take aka kashe shi shi wannan kuma tabi'in sorry al-muhajir ko al-muhajir shine amru bin umayya abamri shine wanda bai yadda ya fada yaki din ba suka kama shi a matsayin fursuna Shi ne wanda ya tsira daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin waɗannan sahabbai da abin da ya auku gare su yana cikin sahihul bukari. ka duba kitabul magazi babu gazwatin raji wa ri'al uh, wa ri'lin wa zakawan wa bi'ir mauna tun daga hadisi na 488 har zuwa hadisi na 496 haka ne in ka duba sahihu muslim kitabul imara babu subutil jannati lishahid hadisi hadisi na 677 da kuma a tabaqatul kubra littafin ibnu sa'adin mujallad na biyu shafi na 40 haka nan zadul ma'ad na ibnu qayyim al-jawziya mujallad na biyu shafi na 246 lokacin da wannan abin ya auku akwai karama da ta auku ga wani sahabi a cikin su babban sarkin da ya yi umarni a zo a yi kisan gilla ga sahabban nan shine amir bin tufail akwai abin da ya faru gare shi hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 494 In ibn tufail lamma usira amr bin umayya abamri yanzu babu wanda ya rage cikin waɗannan sahabbai sai mutum guda shine amr bin umayya al-muhajir wanda ba a kashe ba to lokacin da aka zo ah, aka kama shi ba a kashe shi ba domin da wannan sarkin ya ji labari shi wannan sahabi da aka kama din yana kabilar wato gyatumansa sai ya ce a kyale shi saboda akwai wata jiya dama da take kan shi saboda haka ya fanshi wato ya fanshi wannan a matsayin diyar da take kansa din to don haka yasa ba kashe shi ba amma in ba don haka ba da shi ma an kashe shi a lokacin da aka zo da shi gaban wannan sarki ga gawayyakin sahabbai a tare karamar da ta auku ita ce sai wannan babban sarkin Amurbin bin umayya abbamri ya tambayi ibn tufayl abin ah, tufai ya tambayi amru bin umayya abamri wannan babban sarkin yana tambayan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kama eh, daga cikin waɗannan gawa da suke tare sai ya ce zo mu je da aka zo gefen wata gawa na sahabi sai ya ce masa man haza mai sunan wannan mutumin daga cikin gawa yake nan wannan waye lahu amru bin umayya shi amru umayya umayya ne. ne sai ya ce masa haza amir bin fuhaira wannan gawan amir bin fuhaira ne amir bin fuhaira din nan kuwa yana cikin waɗanda sayyiduna abubakar ya dinga sayansu a farkon musulunci wanda har da bilal a cikin su bayi da ake musu azaba sai sayyiduna abubakar ya saye su ya yanta amir bin fuhaira yana cikin waɗannan sahabban saboda haka da ne a addinin musulunci gawansa ne shi wannan babban sarki yake tambayan amru bin umayya abamri ya gaya masa ko waye wannan yace gawar waye sai yace wannan gawa ta amir bin fuhaira ce sai yace masa to wannan mutumin akwai abin da ya faru na ban mamaki in ji babban sarkin yake gaya ma shi wannan sahabi Yace la laƙadar aituhu ba'da da ma qutila kaga shi wannan mutumin lokacin da aka kashe shi rufi'a ila sama'i sai gawan ta tashi sama da kanta ta yi sama hatta inni la anzura ila sama'i huwa wa bainal ard har ina ganin sararin samaniya tsakanin gawan da ƙasa gawan ita kadai ta daga sama wannan abun ya bar mamaki in ji babban sarkin da yayi umarni a kashe waɗannan sahabbai na manzon Allah sun mawabi a sannan gawan da kanta ta dawo a hankali a hankali ta dawo kan ƙasa shi yasa nake tambayan ka gawan waye wannan wata riwaya ana cewa sojojin da suka tafi kashe sahabban nan wanda ya kashe amiru bin fuhaira din yana, yana kashe shi da ya ga abin da ya faru nan daga baya dalilin da ya sa shi kuma ya musulunta kenan dalilin da yasa ya musulunta bayan ya musulunta yake fada yace ani ila zalika ma ra'aytu min amir bin fuhaira abinda yasa na musulunta shine karamar da na gani amir bin fuhaira ya samu lokacin da ni na kashe shi sai kuma ga wata daukaka da ya samu abinda dan adam bai taba ganin irin ta ba ka duba fathul bari mujallal na 7 shafin 451 amma duk da wannan abin da ya auku wannan babban sarkin da ake kiransa amir bin tufail bai karbi addinin musulunci ba duk da haka bai musulunta ba ولما تقدم أمر بن أمية على رسول الله wanda ya tsira daga cikin sahabban nan mutum daya shine Amir bin Fuhaira ya iso ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi kadai ya dawo da rai wa akhbarahu al-khabar ya bashi labari sai wancan sahabi da muke magana da ya samu rauni ya yi jinya daga baya ya samu sauki lokacin da amr bin umayya ya iso ga manzon Allah ya gaya masa yana gama gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce haza amalu abi bara ba ganin laifin kowa banda shi abu bara'i wanda ya nemi in kyale sahabban nan su tafi wa'azi a wannan nahiya qad kuntu li hadha karihan mutakhawifan ni tun farko na kasance ina kyamatar haka kuma ina jin tsoro ina tsoro saboda ina hangen akwai sharrin da zai auku gare su manzon Allah ya faɗi wannan magana kalmar da annabi ya faɗa din nan sai ta shiga duniya hadha amalu abi bara ma eh, qad kuntu li hadha karihan mutakhawifan dalilin da ya sa kenan ba ni son a ce sahabbai na sun tafi wannan nahiya amma abubara ya matsa min sai da na kyale waɗannan sahabbai suka tafi a dalilin cewa za su samu kariyar shi to wannan lafazi sai ya yatsu cikin duniya har ya isa ga shi abubarai wanda shi ne ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi manzon Allah ya tura sahabbansa a ƙarƙashin kulawar shi da kuma kariyarsa to don haka wannan labari da ya iso gare shi fa shakka alaihi irfaru amirun iyahu ya ji zafi kasancewar ya kunyata annabi Muhammad wa ma asaba rasulullahi bi sababihi wa jiwarihi da irin bacin rai da ya samu manzon Allah da irin tashin hankali da ya samu musulmai a dalilin haka ya zamanto gaba ɗaya laifin yana kansa wannan dalili yasa shi wannan sarkin da ya ƙi musulunta a da ya sake tasowa ya iso gaban manzon Allah ya karbi addinin musulunci don haka da'iman shari yakan auku wanda kuma sai ka samu alkhairi ya biyo baya wannan sarkin da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbansa a ƙarƙashin kariyarsa yanzu gashi ya zo ya karbi addinin musulunci amma babban sarki na wannan nahiyar amiru bin tufail shi bai musulunta ba akwai labarin sama da yake cikin littafin al-imam tabrani al-mujam al-kabir yana mujalladi na 25 shafi 278 abdullah bin abbas ya bada labari yace sarkin sai ya tashi da shi da wani na kusa da shi ana kiransa arbat bin qais suka baro nahiyar Najjar suka ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Madina wannan babban sarkin wanda ya yi ta'addanci ga ga musulmai sahabban nan wajen mutum saba'in da suka yi mutuwar shahada wannan sarki sai gashi ya taho madina da shi da wani na kusa da shi ana kiransa arbat bin qais قدم madina ala sun sun ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ila rasulillah wa huwa sun iso ga manzon Allah yana zaune fajalasa ya yadayhi suka zauna gaban shi faqala amir bin tufail amir bin tufail din nan yace masa ya muhammad ma taj'alu li in aslamtu me ka bani in na musulunta inji wannan babban sarkin me ka ban in na musulunta kala rasulullah sai manzon Allah yace laka malil muslimina wa alayka ma wa alayka ma abinda duk musulmi ke samu ya same ka in ka musulunta na alkhairi sannan abinda wani hukunci mai wahala da ke hawa kan musulmi to kai ma ya hau kanka hukunci mai daɗi ya hau kanka mai wahala ma ya hau kanka in ka karɓi addinin musulunci kala amir bin tufail sai amir bin tufail ya ce a'a a taji al'amra in aslamtu min ba'dika ka yarda za ka rubuta wasiya lokacin da ka mutu da ka mutu ni ne shugaba a duniyar nan saboda shi kafiri dama tunaninsa kenan duniya فقال رسول الله سيما الله يتي ليس لك ليس ذلك لك ولا لقومك baka da wannan hakkin sannan jama'an kama ba su da wannan hakkin walakin laka a innatul khaili amma duk da haka bari zan baka mukami mukamin da zan baka shine kulawa da dawakai kaga manzo Allah ya kyautata masa ai tunda har ma ya masa alƙawarin zai bashi mukami shi yana son wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiya idan ya bar duniya shine zai zama shugaban musulmai gaba ɗaya manzon Allah ya ce a'a ai ba za ka samu ba jama'an kama ba za su samu ba saboda shi addinin musulunci nan yana da nashi tsari akwai waɗanda suka dade a cikin sa almuhajiruna wal ansar wallazina taba'uhum bi ihsanin yaushe za a ce wanda ya fito daga kabilarka ya zo ya samu shugabanci sama da waɗancan manyan sahabbai kaga ai ya saba matsayi shi yasa manzon Allah ya ce ba za ka samu wannan ba jama'an kama wannan mukamin ya fi karfin su a ce shugabantar musulmai ya kamata a ce wanda ya dade a musulunci shi zai shugabanci musulmi ba wanda ya shigo a karshe ba sai ce mar amma duk da haka na baka shugabancin kulawa da dawakai sai ce wannan shugabancin me an al'ana fi a innati khayli najdin ai dawakan yankin najd gaba daya duk doki a karkashi na yake yanzu kuma ka ce ka bani mukami wa in kula da dawakai ai ba wani bambanci dama can da dawakai na yankin najar duk tagu ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana fa qala rasulullahi sai manzo Allah ya ce yamna'uka Allah azza wa jalla Allah mabuwayi mai daukaka zai hana ka ba za ka iya ba ba za ka iya cika garin nan da dawakai da sojoji ka kunyata muku ba za ka iya ba Allah ba zai baka dama ba saboda wanda Allah shine gatansa wannan mutumi baya shiga kunya a duniya lokacin da suka fita da shi da abokin tafiyansa arbat bin kaisin shi dai yana ganin kai an wulakanta shi ya zai zo babban sarki ya shigo madina ya fita ko ma ba a yi ba ya arbadu inni ana ashkalu anka muhammadan gaskiya ni na canza shawara yana gaya ma abokin tafiyarsa na canza shawara bai kamata mu bar garin nan ma haka ba ya kamata kafin mu bar garin nan mu tabbata muhammadun nan kwanansa ya kare don haka abin da za a yi za mu koma zan ce muhammadu na dawo mu sake ci gaba da zancenmu idan muna magana lokacin da na shagaltar da shi da magana fadribu bi sai kai kuma sai ka zare takobi ka filla kansa idan kayi wannan an gama duk rigimar da za a yi za mu kwantar fa innan nasa idza qatanta muhammadan idan an kashe muhammadu ai ba abin da mutane za su faɗa lam yazidu ala an yarbau bidiyya. ba abin da za su yi illa kawai su ce sun yarda a biya diyarsa mutum guda wa yakrahu al-harba ba za su yarda mu gwabza yaki ba sun san mutanen najd kuma sun san ni kowaye ina da dukiyan da zan iya biyan diyarsa fa sanu'tihim mudiyya sai mu ba su diya saboda mun kashe Muhammadu kala arbadu sai arbadu yace gaskiya wannan shawarar ka dai ita ce abin da fi dacewa sai aka juyo suka dawo suka zo wajen masallaci fa aqbala raji'ina ilayhi raji'aina ilayhi fa qala amirun amiru bin tuhail yace ya ya muhammad ah, qum kalli ukallimuka muhammadu na canza shawara ta shi. Allah maganar na sirri ne ina son mu je bayan wancan katangan daga ni sai kai nake son mu dan yi wannan zance to shi kuma Allah yana da saukin kai yana fatan a ce kowa ya karba addinin musulunci fa kama ma'ahu rasulullah manzon Allah ya tashi tare da shi suka kama tafiya fa khaliya ila aljidar sun zagaya bayan katanga yanda sahabbai duka ba su gani sai wancan abokin tafiyar wa waqafa ma'ahu rasulullah yukallimuhu manzon Allah yana ta magana da annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana sauraron shi wa salla arbadu sayfa sai ga arbadu ya taho ya zaro takobi saboda ya aikata abin da aka hukunta ma wa ba'a dafu ala sayfihi yabisat ala qawaimi saifi. ya tsora hannunsa a kan takobin sai ya zamanto takobin eh, ina ce zare shi za a yi daga gidansa sai ya dare da shi da gidan ba za ka iya zara takobin ba sai dai ka ɗaga shi da gidansa to yayi yayi ya zaro takobi takobi ya san dare a yana ta kokuwa da takobin shi manzo Allah ya juya baya yana magana da Amir bin Tufayl bai ma san me ake ba kici kici yana so ya zaro takobi takobi ya san dare to sai ya zama kokarin sa ma ya ciro hannunsa ya kai bugu ga manzon Allah ko ya makure shi sai hannun ma ya makale kuma a jikin takobin kaga amsar da manzon Allah ya gaya masa cewa Allah ba zai barka ba fa abta arbadu ala amir bin barbi shi kuma amir bin tufayl ya ga arbad bai soki manzon Allah ba ya lafiya sai ya dan leko ya lafiya manzon Allah sai ya gane dai akwai abin da ake kulla falta faka rasulullah sai manzon Allah ya juya lokacin ne ma ya juya fara arbada wa ma na sai ga arbad yana kokuwa da da takobin sa ya ma kasa cire hannun shi bai da takobin ban sarrafa anhu ma sai manzon Allah ya juya ya tafi babu sai an jima saboda mutanen banza ne falamma kharaja amirun wa arbadu min inda rasulillah daga nan ai ba su tsaya ko ina ba suka ruga a guje suka bar gari saboda sun san abin da zai biyo baya ba zai yi kyau ba hatta idza kana bil harra bima'ana harrat waqim nazala sun isa wani guri da ake kiransa harrat waqim sai suka sauka to amma wannan yana kusa da Madina fa kharaja fa kharaja ilaihi ma sa'ad bin mu'az wa usayd bin hudayr don haka sai wasu daga cikin manyan sahabban manzon Allah a Madina sa'ad bin mu'az da usaid bin hudayr suna cikin waɗanda suka fi daɗewa ta wajen karban addinin musulunci daga sahabban manzon Allah mazaunan Madina sun riga sun samu labarin abinda wannan sarki ya yi ƙoƙarin aikatawa ga manzon Allah da jin labarin sai suka hau abin hawa kawai suka bar gari suka bi bayan wannan sarki suka taras da wannan sarkin a harratu waƙim ya riga ya sauka faƙala suka ce masa ashkasa ya abu wallah ku tashi ku bar wannan ƙasa saboda manzon Allah bai ba su izinin su kashe su ba suka ce ku bar wannan ƙasa domin ƙasar ba ta ku bace makiya Allah la'anakum Allahu Allah ya la'ance ku inji waɗannan manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine Amir ya riga ya san Sa'adu bin Mu'az saboda babban mutum ne shugaba ne na wata kabila guda amma bai san Usaid bin Hudayr ba sai ya ce masa eh, man hadha ya Sa'adu kai na san ka amma wancan mutumin da ke la'anta na waye kenan sai ya ce masa hadha Usaid bin Hudayr al-Katib ai wannan shine Usaid bin Hudayr wanda yake marubuci ne kala yace fa kharajna hatta idza kana bi raqami suka bar wannan guri saboda umurnin waɗannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka fita daga wannan kauye harratu harratu suka kama tafiya sun isa wani guri da ake kiransa arrakam arsalallahu azza wa jalla ala arbada sa'iqatan faqatalahu hadari ya ya hadu sai Allah ya saukar da tsawa shi wannan arbat da ya yi kokarin zare takobi ya kashe manzon Allah tsawa ta sauko a kan shi ta kashe shi nan take to saura amiru yana da tafiya ko zai isa kauyen shi lafiya wa kharaja amirun hatta idza kana bil harim amir ya bar dan uwansa tsawa ta kashe shi a raqam sannan ya isa wani wuri da ake kiransa al harim sun ba arsalallahu alaihi kurhatan shi kuma sai Allah ya turo masa maruru a ƙasar wuyan shi fa akhadat wannan maruru ya kama shi da ƙarfin gaske ya zama to ba zai iya ci gaba da tahiya ba akwai banu salul wata mata daga cikin wannan kabila ya nemi alfarmanta ta ba shi dama ya shiga wurinta yana matsa wannan kurji yana fitar da ruwa fajala yamsahu qurhatahu fi halqihi a makogoransa shi kansa ya gane ya gamu da wata annoba wacce a dalilin ta da wuya ya kai labari shi ne yake cewa guddatun ka guddatil jamali fi baiti saluliyatin yargabu an yamuta fi baitiha yau kuma ni ne wato na kamu da maruru irin na wato raƙuma na samu maruru kamar annoba da ke sauka ga raƙumma sannan kuma gani wai ni sarki guda amma gani nan a ɗakin matar kabilan banu salul kabilan eh, banu salul ma ba su da daraja a wancan zamani yargabu an ya mutu fi baiti hani fata ma nake in mutu a wannan guri saboda tsananin azabar da nake ciki amma duk da haka saboda wai a ganin sa kaskanci ne a ce ya mutu a wannan guri yana dai so ya koma ƙauyensu sun maraktiba farsahu ya hau kan dokinsa ya kama tafiya ya bar wannan guri kenan ajalin sa ya same shi yana makan doki kaga kenan bai isa maganin nashi ba ya mutu a dalilin haka Allah ya saukar da ayoyin suratul ra'd alimul ghaibi wa shahada alimul ghaibi wa shahada shahadati al-kabir mutaal Allah shine masanin abin da ya buya Allah shine masanin abin da ya bayyana Allah shine mai girma babba ne al-muta'al Allah shine mai daukaka kaga kenan ba za ka buya kai wani abu wanda Allah bai sani ba abin da kai a bayyana ya san wanda ka buya kai ya san yaushe za ka cuci annabi Muhammad kuma Allah ya sani Allah na kuma shine masanin gaibi sawa'un minkum Allah yace daidai ne a cikin ku a wajen Allah man asarra alqawla da wanda ya faɗi magana a boye wa man jahara bihi da wanda ya bayyana maganan a wajen Allah duk ɗaya suke wa man huwa mustakfin bil da wanda ya iya buya cikin dare yana yana wani laifi wa saribun bin nahari da ma wanda ke tafiya cikin da yini duk wanda ya buya ya aikata wani abu Allah ya sani sai ya ce mene lahu mu'aqibat ce shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wasu masu tsaro da suke gabansa waɗanda ba sa rabuwa da shi mu'aqqibatun yana daga kafa suna ajina su inji Allah lahu mu'aqqibatun من بين يديه ومن خلفه يحفظونه يحفظونه بمعنى يحفظون muhammadan. min amrillah suna tsaron annabi Muhammad saboda umarnin Allah tabaraka wa ta'ala gabansa akwai masu tsaro bayan sama akwai masu tsaro don haka baka iya cutar da shi sai da izinin Allah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin Allah bai canza halin da mutane suke ciki hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun canza halin kansu su kansu wa idza arada Allah biqaumin su'an idan Allah ya yi nufin wata cuta ga wata jama'a fala maradda lahu babu mai mayar da wannan cuta wa ma lahum min dunihi min walin babu wani wanda zai zamanto wato mai kariya ne ko mai tsaro ne gare su dangane da hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi yurikumul barka Allah tabaraka ta'ala ya ce arra'adu yana tasbihi bisa godiya ga Allah wane ne ar wani mala'ika ne yanda ya zo cikin hadisin manzon Allah yana tasbihi bisa godiya ga Allah wal mala'ikatu min khifatihi da kuma mala'iku saboda tsananin tsoron Allah wa yursilu sawa'iqa Allah yana aiko tsawa fa yusibu biha man yasha'u wannan tsawon tana samun wanda Allah ya yi nufi wa hum yujadiluna fillahi gashi suna ta jayayya suna ta jayayya game da Allah wa huwa shadidul mihali alhali Allah mai tsananin karfi ne babu wanda ke jayayya da shi ya kai labari da kaga kuma kenan wanda duk ya ja da Allah to babu shakka al'amarinsa karshensa shine hasara wallahi labarin nan gaskiya ne yana cikin sahihul bukhari yana sahihu muslim yana cikin al-musnadul imam ahmad yana cikin kutubut tafasir la'ilun nubuwa na al-imam idan ka duba duka za ka ga wannan labari da muka faɗa abin nan ya auku a zamanin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam an gama yakin Uhudu lokacin da aka yi yakin Uhudu an kashe mutane saba'in sahabban manzon Allah da suka yi mutuwar shahada Allah shi kara musu yarda faqad kana adaduhum yuwazi adada qatla uhud bayan wata uku da rabi sai ga abin da ya auku bi'ir ma'una aka sake kashe mutum saba'in sahabban manzon Allah sannan kuma waɗannan mutane saba'in din ma innahumul qurra'ul ubadu makarantan alqur'ani ana cewa su ne masu tsananin ibada cikin sahabban manzon Allah waɗanda ma ba su da gidajen kwana a masallaci suke kwana wa qad gadaran wa an musu kisan gilla wannan abu ya yi tasiri a zuciyar manzon Allah wannan abu ya yi tsanani ya yi wa manzon Allah zafi ya masa ciwo anas bin malik ya ce walidhalika da'a an-nabiyyu ala qatalatihim shaharan kamilan daga ranar da labari ya iso ga manzon Allah ya kama yin alkunuti yana tsine ma waɗanda suka kashe su sai da aka samu wata guda saboda zafin kisan su yayi tsanani a zuciyar manzon Allah kama ja a fi sahihaini yanda Anas bin Malik yake bada labari yana cewa inna nabiyya lamma balagahu khabaru maktali ashabihi lokacin da labari ya iso ga manzon Allah an kashe sahabbansa wa gadara bani sulaim bihim wannan zuriyar banu sulaim kabilun banu sulaim wato su suka kashe sahabban manzon Allah kanata shaharan ya fi subhi Anas bin Malik ya ce manzon Allah ya ɗauki wata guda sallar asubahi sai ya yi alkunuti alkunuti nan ala ahya'i min ahya'il arab yana addu'a ne Allah ya tsine ma waɗannan kabilu ri'al kabilun ra'il da zakwan da usayya da banu lahyan kabilu kamar guda hudu kenan waɗanda dama su ne suke da hannu wajen kisan waɗannan sahabbai haka nan Abdullah bin Abbas shi ma ya da labari hadisan suna cikin sahihul Bukhari da sahihu Muslim amma hadisin Abdullah bin Abbas yana riwaya ta al-Imam Ahmad cikin al-Musnad da kuma sunan Abi Dawud kitabu salati babul qunut fi salawat hadisi na 1443 hakanan littafin sahihu ibn khuzaima uh, hadisi na 618 yana cewa kanata rasulullahi shaharan tabian manzon Allah yayi alkunuti tsawon wata guda a jere kaga Anas bin Malik yace a sallar asubahi manzon Allah yake la'antar waɗannan kafirai amma Abdullah bin Abbas yace fi zuhuri wal asri wal maghribi wal isha'i was subhi sallar azhur manzon Allah sai yayi alqunut sallar la'asar sai yayi alqunut sallar maghriba sai yayi alqunut sallar isha sallar asuba fi duburi kulli salatin a ƙarshen sallar idza qala lokacin da manzon Allah yace sami Allahu liman hamidahu min ar akhira raka'a ta karshe sai ya dago daga ruku'i ya du'u alaihim sannan manzon Allah ya musu addu'a ala hayyin min bani ya la'anci waɗannan kabilu na banu sulaim ala ri'ilin wa zakawan wa usayya yana la'antan su wa yu'amminu man khalfahu sahabbai da ke bayansa suna cewa amin manzon Allah yana la'anta su sahabbai na cewa amin bayan sallolin nan guda biyar wannan ita ce riwaya ta Abdullah bin Abbas wanda Ibn Khuzaima ya ce riwayar ta inganta a cikin sahihu Ibn Khuzaima hadisi na 618 haka nan al-Imam al-Hakim uh, a cikin al-Mustadrak da kuma al-Imam an-Nawawi shi ma ya inganta hadisin a cikin al-Majmu mujalladi na shafi na 482 akwai matsaloli da ya kamata mu yi la'akari da su a nan malamai suna cewa wannan addu'ar da manzon Allah ya ɗauki wata guda yana yi na alkunut yana la'antar waɗannan ƙabilu Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙyada annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya yi wata guda sannan sai Allah ya saukar da ayoyin nan guda biyu na suratu Ali Imran Allah ya ce ma annabi Muhammad laisa laka min al'amri shay'un shine Allah ya saukar da wannan aya ta 128 ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce mata laisa laka min al'amri shay'un baka da komai cikin wannan al'amari Allah yake gaya wa annabi Muhammad baka da komai cikin wannan al'amari don an kashe wani don wannan al'amari na wani in ji Allah au ya tuba alaihi in Allah ya ga dama kabilun nan da suka kashe mutane saba'in sai ya fi musu au ya azibahum in Allah ya ga dama sai ya musu azaba fa innahum zalimuna in ya musu azaba ai azalimai ne nan babu babu laifi akai amma me Allah ya musu wannan ba aikin ka bane da Allah ya saukar da wannan aya daga ranan da ayan ta sauko sai manzo Allah ya daina alkunuci magana ta kai wato shi Allah ya san gaibi shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana alqunuti yana la'antar su Allah ka la'ance su Allah ka la'ance ra'ilin Allah ka la'anci zakawan Allah ka la'anci usayya amma ce annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yanda ya ji zafin abin da ya auku ya nemi Allah ya bashi damar addu'a ta al-istisal addu'an da ake ce mata al-istisal ita ce addu'an Allah wato ya hallaka al'umma gaba ɗayanta daga na farkonta har zuwa ta kenan wannan al'umma ba ta sake yin albarka har abada manzon Allah saboda zafin wannan abin da ya auku ya nemi Allah ya haka Allah ya ce laisa laka min al'amri shay'un aikinka wa'azi amma cewa me aka yi ma wanda ya yi wani abu wannan kuma aiki na ne in na ga dama in yafe musu in na ga dama in yi musu azaba amma da jin ayan ka san me zai faru karshe Allah zai yafe musu kuma abin da ya faru kenan ka duba fatul bari mujallal goma sha ɗaya shafi ɗari da da tara saboda gaba ɗaya kabilun da suka yi wannan ɗanyen aikin sai gashi sun taho madina sun ce mun musulunta kaga Allah ya san abin da zai auku wanda shi manzon Allah bai sani ba shi yasa Allah ya ce masa walillahi gaibu ma fi samawati Allah ma fi samawati wa ma ma fil ardi duk abin da ke cikin sammai na Allah ne duk abin da ke cikin ƙasa na Allah ne ya gufiru liman yasha Allah yana gafara ga wanda ya ga dama wa yu'azzibu man yasha Allah yana azaba ga wanda ya ga dama wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jinka ne don haka fahimtar farko ta malaman sunna ita ce batun alqunuti an shafi tunda Allah ya saukar da waɗannan ayoyi ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da da wannan addu'a kuma daga ranar manzon Allah bai ci gaba da yin wannan addu'a ta alkunuti ta la'antar waɗannan kabilun ba eh, shine Ibnu hajar al-asqalani ce, akwai malamai da ke da wannan fahimta cewa alkunuti bai da hujja kuma tunda ga aya Allah ya saukar ya hana manzon Allah la'antar wani kafiri yana cewa Allah yana da damar yayi gafara ga wanda ya so kuma yana da damar yayi azaba ga wanda ya so amma duk da haka ibnu hajar ya ce wal aksar ala Allah naska akasarin malamai sun ce ba a share ba wato hukunci na alkunut yana nan ba a share wannan hukuncin ba a dalilin saukan wannan aya wa anna du'a alal mushriki na ja'izun daidai ne musulmai su yi addu'a wato mummuna ga kafirai wa inna man nahyu an zalika fi haqqi man yurja ta'allufihim wa dukhulihim fil islam abinda yasa Allah ya saukar da wannan aya wato ana magana ne akan waɗanda ake fatan za su musulunta nan gaba waɗanda ake fatan za su musulunta nan gaba bai kamata a la'ance su ba amma wanda aka tabbatar wal man'u haisu ya ka'u du'a alaihim bil halaki ala kufrihim wato Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yin addu'a a kansu saboda ana fatan tunda wa'azi yana yaduwa ana fatan za su karbi addinin musulunci daga baya akwai waɗanda ke ganin duk da haka ne an riga an shafe hukuncin alqunu saboda hadisin Abu Huraira akwai wani hadisi na Abu Huraira yana cewa إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد كانت بعد الركوع annabi sallallahu alaihi wasallam tun farko ba wai sai lokacin da aka yi wannan yaƙi na bi'ar ma'una ba idan manzon Allah yana son yayi addu'a ga wasu wato yana son yayi addu'an alkhairi ga wasu ko yana so yayi addu'a na wato azaba akan wasu to sai ya hada da alqunut wannan ita ce wato al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam kame da abu hurairah yake faɗa wato manzo Allah ya saba da haka ya saba da haka tun dadewa tun kafin ma wannan yaki na albi'ir mauna idan manzon Allah zai maka addu'a to zai yi alqunut idan manzon Allah zai yi addu'a akan wasu abu huraira yace faruba ma qala idan sami Allahu liman hamidahu idan yace idan sami Allahu liman hamidahu bayan ya dago daga ruku'i sai manzon Allah yace Allahumma rabbana wa lakal alhamdu Allahumma anjil walid ibn al walid wa salamata bin hashim wa ayyash ibn abi rabi'a wal mustad'afin bi makkah ya Allah ka tseratar da al walid bin al walid ya Allah ka tseratar da salama bin hisham ya Allah ka tseratar da ayyash bin abi rabi'a ya Allah ka tsaratar da masu rauni waɗanda ake kuntata musu a garin makka saboda addinin musulunci abu huraira ya ce ya ji haru bi zalika manzon Allah yana bayyana addu'an sahabban da suke sallah a bashi suna ji wa kana yaqulu fi ba'd salatihi fi salati al sannan kamar yadda Anas ya faɗa shi ma Abu ya yace idan sallar asuba ce sai manzon Allah ya kara da tsinuwa Allahumma al'an fulanan wa fulanan li ahya'in min al-arab manzon Allah zai ce Allah ka tsine ma wani da wani da wani kabilun nan waɗanda suka yi kisan gilla abu huraira yace haka manzon Allah yake yi hatta anzalallah sai lokacin da Allah ya saukar da aya ta 128 ta suratu eh, ali imran laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun hadisin yana sahihul bukhari in ka duba kitabu tafsir babi na fassaran wannan ayan laysa laka min al-amri shay'un hadisi na 483 haka nan sahihu muslim da masajid da kuma mawadi'us salati babu istihbabil qunut fi jami'i salawati idza nazalat bil muslimina nazila hadisi na 675 haka nan a riwaya ta al-imam muslim yana cewa ma thumma balagana annahu taraka zalika abu hurairah yace mun samu labari manzon Allah wato yana cewa sun mar'aitu rasulullahi taraka du'a ba'du sai na ga manzon Allah ya daina addu'a wato da in an zo sallah sai an yi alqunut lokaci guda sai muka ga baya yi da muka ga baya yi fasila sai mutane na tambaya ana tambaya me ya faru me yasa manzon Allah ya daina alqunut fakila sai aka bani amsa ma tarahum kakkadimu ci kai kai shiru baka ganin mutanen da ake ta tsina musu alqunutin ga sunan yanzu sun shigo gari duk sun musulunta kaga kuma manzon Allah ya ci gaba da yin wannan kunuti kaga ba zai yi ba hadisin Anas bin Malik Anas yace ta shaharan ba'da ruku manzon Allah ya dauki wata guda yana alkunuti bayan ya dago daga rukuyi yad'u ala ahya'in min al-arab yana yin addu'a akan waɗancan kabilu na larabawa sun matarakahu daga baya sai ya bari yana cikin sahihul bukhari kitabul magazi babu gazwin raji hadisi na dubu hudu da da shida kuma sahihu muslim kitabul masajid wa mawabi'us salati babu istihbabil qunut fi jami'i salat wato wannan yana gwada cewa babu laifi don an yi alkunuti a kowace sallah to waɗannan hadisai wato suna nuna cewa ma kana ja'izan fi awwal al-amr min dua ya lil mushrikeen wa la'anihim da can manzon Allah yana yin al amma daga baya sai ya daina kamar hadisin Anas bin Malik hadisin Abu Huraira abin da ya nuna kenan wannan dalili yasa aka samu malamai waɗanda suke ganin cewa al gaba ɗaya daga baya manzon Allah ya bari amma kamar yadda Hajar ya faɗa ya ce malaman da suke da wannan fahimta kaɗan ne ana yi musu martani akan cewa ba a shafe alkunuti ba saboda kuwa ya nuna cewa alkunut din nan akwai shi tun kafin wato wannan ayan da Allah ya saukar da ita ba wai ya saukar da ita ne a lokacin da aka kashe waɗannan mutane saba'in annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin alqunut sannan sai aka saukar da wannan aya sai manzon Allah ya daina akwai riwaya ta Anas bin Malik wacce take nuna cewa tun yakin Uhudu Allah ya saukar da wannan aya ta 128 wato dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan aya saboda yanda Anas yake faɗa hadisin yana cikin sahihul Bukhari ta'alikan fil magazi bai kawo shi da isnadi ba laisa laka min al'amri shay'un ya kawo wannan ayan gabanin hadisi na 469 sai ya makala wannan magana maganar Anas bin Malik yana cewa lokacin da aka yi yakin Uhudu kusirat raba'iyatuhu yawm Uhudin wato an karya hakorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa shujja fi wajhihi an masa rauni a fuskansa fi eh, fi a goshinsa hatta salat damu ala wajhihi har jini sai da ya gangaro akan fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wannan hadisin al-imam al-bukhari ya kawo shi mu'allakan sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaifa yuflihu qaumun fa'alu hadha bi nabiyihim wa huwa yad'uhum ila rabbihim yaya za a yi mutanen da suka yi irin wannan wulaƙanci ga annabinsu ya za a yi waɗannan mutane su tsira manzon Allah yana faɗin haka yana share jini da ke goshinsa ya za a yi mutanen da suka yi irin wannan wulakanci ga annabinsu annabin da yake kiran su zuwa ga Allah su kuma suke wulakanta shi har suka cutar da shi jini yana fita daga jikinsa ya za a yi waɗannan mutane su tsira eh, kaga lafazin maza Allah kamar addu'a ce mara kyau yake ma waɗannan kafirai shine sai Allah ya saukar da laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azibahum fa innahum zalimun kaga kenan an samu sababin saukan ayan kamar guda biyu na farko wanda muka faɗa ya auku ne bayan yakin Uhudu da wata uku da rabi

na biyu shine hadisin Anas bin Malik yana nuna cewa Allah ya saukar da ayan ne bayan an gama yakin Uhud lokacin da aka cutar da manzon Allah lokacin da manzon Allah yake cewa kaifa yuflihu qaumun fa'adu hadha bi nabiyihim wa huwa yad'uhum ila rabbihim sai Allah ya saukar da wannan aya ashe kenan daukan ayan an saukar da ita a bayan wancan yana nuna dole zaka karyata wannan shi kuma wannan din hadisin ya inganta don yana cikin sahihu muslim muslim kitabul jihadi babu gaswaci ohudin hadisi na 1791 yana cikin al-musnadul imam ahmad hakan don haka babu shakka ya gwada cewa ba wai saboda yaƙi ne kawai annabi ya yi alkunuti ba ya yi alkunuti saboda dalilai da yawa kamar yadda ya tabbata cikin hadisai masu yawan gaske don haka yasa akasarin malaman tafsiri da malaman sunna suke cewa ba a share wannan wato hukuncin yin alkunuti ba yana nan yana aiki wa anna du'a alal mushrikin mashru'un in ka duba fathul bari mujallal na takwas shafi na 75 zaka gani haka in ka duba majmu'u fatawa na shaykhul islam mujallal na 21 shafin 156 nan ma zaka gani haka nan in ka duba uh, al muharrarul wajiz tafsirin ibnu atiyya mujallal na 3 shafin 327 zaka gani don haka babu shakka wato alqunut yana nan yana aiki ba a share hukuncinsa dalilin saukan wannan ayan ba Allah madaukake ba mu lada abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskure da ya auku akwai tambayoyi mai wannan tambaya yana cewa na yi barci ne ina tare da azumi sai na yi mafarki wanda ya sa ni fitar da maniyi to inda ina da azumi ina da wato ina hukuncin ina hukuncin wannan azumi na shi mun yi magana akan cewa wato bacci baya bata azumi saboda an yi mafarki illa dai wajibi ne a yi wanka kafin a yi ibada wannan mai tambayan kuma yana cewa yana son don Allah ya halatta musulmi ya bayar da ya bayar da kuɗi akan mutuwan arne don biso shi ma mun amsa tambaya kamar haka ko ce cewa haramun ne musulmi ya bada gudunmawa ta wajen aikin eh, sharri duka wani aikin da ya zama aikin haram ne ba daidai bane musulmi ya bada gudunmawa a kai eh, yana cikin almugni na ibn kudama mujallar na shafin 151 ne wannan tambayar yana cewa ina hukuncin wanda ya fitar da maniyi da gangan wato al-istimna'u kenan haramun ne shi ma dai mun sha amsa irin wannan tambaya yana ah, cikin majmu'u fatawa mujallal na 34 shafin 330 haramun ne musulmi ya cire sha'awarsa ta amfani da hannunsa abinda shari'a ta karantar da mu shine mu yi aure illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihum walladina hum li furujihim hafizuna ko masu tsare al'auran su illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim sai ga matansu ko abinda da ta mallaka saboda haka fa innahum ghayru waɗannan ba a zargin su akai amma matukar famani bi gawara azalika duk wanda ya nemi wata hanya saɓanin biyun nan don cire sha'awa fa ulaika humul adun wadannan ne masu ketare iyaka wannan dalilin yasa malamai suke cewa babu hanya ta uku ta cire sha'awa in akwai ta ba ta wuce yawan azumi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa sahabbansa yana cewa ku alaikum bi ku rike azumi fa innahu lahu wija'un yana zama kamar garkuwa ne na sha'awa ga mutum idan mutum yana yawaita azumi to Allah yana cire mai sha'awa mai tambayan nan yace mutum ne ya riki sallah ana raka'a ta uku sai ta kasance liman alwalarsa ta karye sai ya jawo wannan musbuki ne da ya riski ana sallah to yaya sauran mamu za su yi idan aka jawo musbuki a lokacin da alwalar liman ta warware ko ko lokacin da liman zai bar masallaci akwai abubuwa guda biyu na ɗaya sai shi masbukin ya jawo wani shi kuma ya koma baya wanda yake ganin cewa wannan ya samu farkon sallah saboda sallar tasu ya zamanto an gama ta a cikin nutsuwa ba a samu matsala ba idan hakan bai yiwu ba sai masu gukin ya yi limancin idan ya gama lokacin da aka gama sallah su sauran mamu za su zauna su jira shi shi kuma ya tashi ya karasa abin da ya saura abin da ya rasa sai ya cika abin da ya rasa din kafin ya yi sallama sannan su kuma su yi sallama wannan yana cikin fatawar latina mujallar da bakwai shafi ya ɗari hudu da ɗaya sannan ya ce na ji kana yawan ambaton ibnu taimiyya majmu'u fatawa a karatuttukan da kake yi ni kuma yana ganin wasu littafai na ibn taimiyya kamar haka ana cewa al-majmu'ul fatawa sannan akan ce majmu'atul fatawa kuma akan ce majmu'u fatawa eh, sai ya ce akwai bambanci tsakanin wannan dukkansu ana magana ne akan littafin majmu'u fatawa wato ya danganci yadda kamfanin da ya buga littafin wani yakan sa al-majmu'atul fatawa wanda yana da wahala kaga haka illa dai akwai al-fatawa al-kubra na dai san akan samu majmu'atul fatawa akan samu majmu'u fatawa akan samu al-majmu'u eh, lifatawa na Sheikh islam kuma akwai al-fatawa al-kubra wanda al-fatawa al-kubra ya bambanta amma majmu'u fatawa duka sunayen da ya faɗa din nan sukan zo da yakan zo da shi mai wannan tambayan kuma yana cewa ne hukuncin saurayin da yake son ya yi aure amma mahaifinsa ya ki yarda wai saboda gudun talauci to babu shakka yana daga cikin dalilai waɗanda malamai suka ce ana saba ma uba a kai ana saba ma iyaye a lokacin da iyaye suke umarni da almunkar domin duk wanda ya ce karka yi aure to babu shakka yana cewa ka je ka yi zina don haka yasa malamai suke cewa wanda ya samu kansa irin wannan hali zai kokari ya nemo yan uwan mahaifin kamar misali uwan mahaifin ko kanin mahaifin ya karanta masa damuwar shi bayan da za a yi a ce duka dai da wanda kanin da shi uban duk halinsu guda ah, idan hakan ya gagara zai hada da wani daga cikin aminan mahaifin wanda zai iya wa mahaifin nasiha ya ɗauka in ma da hali ya hada da malami in an taho batun aure ne don mahaifin ya ki yarda ya wakilce shi ko wani abu wannan ba komi bane kuma ko da an kulla auren babu yardar sa auren ya inganta ga duba fatawa wa ahkamul mar'a shafi na 369 mai tambayar nan ya ce ko mutum zai iya bin mai shan wiwi sallah a matsayin liman dama ya ce fasiki kawai da ya takaita mu kansa limancin fasiki malaman sunna sun ce yana inganta limancin fasiki yana inganta ka duba al-mughni mujallal nabi shafin 455 haka nan mawsu'atu fatawa eh, al-mu'asira mujallal nabi shafin 245 illa dai abinda aka hana shi ne saka shi a saka shi an san fasiki ne amma daga baya ne aka gane fasiki ne ba a cewa sallar mutane ta baci saboda wannan fasikacin nashi amma kuma daidai ne cire shi saboda wannan fasikanci idan ya ki gyara yana cewa ko ina matsayin wanda ke fara yin buɗe baki da taba sigari azuminsa bai baci ba don mutum ya yi buɗe baki da haram azuminsa bai baci ba saboda shi azumin daga lokacin da rana ta buya aka gama rubutawa an gama shi ba wai lokacin da kake shan ruwa ba ne ba sai ka sha ruwa ake rubuta ka gama azumi ba idan rana ta buya sai a rubuta ka gama azumi tun da an riga an rubuta abinda ka aikata daga baya kuma in ka yi mai kyau sai a rubuta ya yi mai kyau kaga wannan da ya na biyun baya taba wancan wancan ya riga ya wuce don haka malamai suke cewa ko da giya ya sha bayan rana ta fadi wannan bashi da alaka da azumin sa illa dai Allah zai kama shi da laifin bai daraja wata mai alfarma wata ramadan ba ka zo fatawa lajina mujallar na shida shafi na 30 da kuma mawsu'atu fatawa shafi na 45 ne wannan tambayan yana cewa ina da gona sai wani ya kai ni kotu yana son ya kwace amma kotu ta tabbatar min da cewa kaya ne kaya na ne wato an bar masa gona sai ya yi alkawari shi kuma wannan mai kokarin ya kwace mar gonan ya yi alkawarin cewa duk lokacin da ya same shi a gonan zai kashe shi shi ne shi yake rubuta tambaya akan cewa to ah, in na yi nasarar kashe shi lokacin da ya iso gonan zai kashe ni a lokacin da ya farmin menene hukunci na a wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam an masa tambaya kamar haka sak hadisin yana sahihu muslim hadisi na 140 wani ne ya zo zai kwace hakki na manzon Allah ya ce ka yake shi sai mutum ya ce to sai ya yi nasara ya kashe ni manzon Allah ya ce ka yi shahada sai mutum ya ce to sai kuma aka yi sa'a ni ne na buge na kashe shi manzo Allah ya ce huwa fin nar zai shiga wuta kaga amsar gaba ɗaya ga ta nan ka duba majmu'u fatawa mujalla na 28 shafi 540 wannan ya ce idan mace tana da ciki bata iya azumi ba kuma bata san ana ciyarwa ba sai bayan azumi ta samu bayani ana ciyarwa to ya za ta yi za ta biya tunda dama ba ta sani ba ne sai tafiya amma da a ce ba ta da hali ne a lokacin azumin malamai suka ce to ciyarwa ya fadi daga kanta kamar yadda zai cikin al-mubdi mujalladi na farko shafi na goma sha bakwai wanda ya ce akwai musulmin da suka ce gara a zaɓi kafiri da su zaɓi musulmi ina matsayin wannan furuci nasu laifi ne Ah, laifi ne a fifita musulmi ah, kafiri akan musulmi ina jin mun mun yi magana kuma babu shakka yana karkashin babi na kafirci amma yana da kyau mu gane matsala ta takfir kafir ta dan uwa musulmi baka da damar ka kafirta mutum musulmi sai ka katse masa hanzari katse hanzarin nan akwai sharuɗa wato sharuɗa na takfir akwai almawani abubuwan da suke hana a cewa na kafiri ne suna da yawa amma daga cikinsu ah, akwai jahilci idan mutum jahili ne shi yana ganin babu bambanci tsakanin musulmi da kafiri don haka yana iya fifita kafiri akan musulmi saboda jahilcinsa yana da uzuri in ka ɗora mar kaulasan kaulasan din zai dawo kanka na biyu kuskuren fahimta shi ake cewa a ta'wil ko yana da fahimtarsa ba mamaki gajeruwar fahimta ko ko irin fahimtarsa ta sa yake ganin ai ba laifi ba ne don kafifi ta musulmi akan eh, kafiri akan musulmi yana da irin wannan fahimta ba mamaki karatun da yayi bai karatun littafai na aqida ba ko bai kawo ga irin waɗannan wurare da aka yi magana ba fahimtarsa ta nuna masa haka don haka ko da yana da wannan aqidar bai kafurta ba in ka kafurta shi kafurcin yana dawowa kanka saboda haka akwai uzurori da dama waɗanda malamai suka yi magana kafin kaulasan ta zauna akan kan mutum da kyau ah, bisa ga wannan dalili babu kyau a ringa kafurta mutane saboda sun fifita wani kafiri akan musulmi illa dai wajibin shine a nuna musu kuskuren su akan haka din idan bayan an nuna musu ne to babu shakka ah, wannan eh, kafircin yana tabbata kamar yadda ibnu hazmi ya faɗa jiya mun yi magana ko shekaran jiya akan matsalar a cikin almuhalla littafin ibnu hazmi yana cewa babu saɓani tsakanin malaman sunna tsakanin mutum biyu a tarihin musulunci ba samu ba akan cewa wanda ya ce gara kafiri da musulmi malaman sunna suka ce kafiri ne ba a taɓa samun musulmi guda biyu malamai da suka yi musu akan wannan ba in ji ibn hazmi to amma kafin mutum ya zama kafirin muna cewa dole sai an katse mai hanzari ku gane akwai waɗannan dalilai waɗanda suke hana a cewa na kafiri ne uh, saboda uzuri da ke tare da mutane na jahilci uzuri na rashin fahimta na rashin isar da gaskiya ga al'umma to wannan kuma yace a wajen aikinmu ya kasance muna cika wani form na overtime akan cewa mun yi aiki zuwa karfe shida na yamma alhali mun tashi ne karfe hudu kuma ana biyan mu akan haka ina hukuncin wannan kudi da muke ci haram kenan eh, duk wanda ya ci irin wannan kudi babu shakka ya ci haram babu ko shakka eh, ka duba fatawa latina mujallar na goma sha biyar shafiyan 153 Allah shi kare mu wannan kuma ce akwai wata addu'ar da zan rika yi domin in shawo kan mugun tunanin aikata jima'i wato kamar mutum mazinaci ne ko akwai wata addu'a da za ta taimaka ya bar zina to ba zina kadai ba duka wani aiki na sabon Allah akwai addu'an da mutum in ya rike zai rabu da shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ya kamata ka ringa yinsa da safe da yamma da kuma lokacin da zaka kwanta bacci اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وأن أدعى idan mutum yana wani fasikanci ya rike wannan addu'a da safe da yamma kafin rana ta faɗi sannan kuma lokacin da zai kwanta uh, ta yi ma ya shigar da addu'an cikin addu'o'insa na sujuda ko kafin sallama aka samu akwai kyakkyawar niyya da azama a zuciyarsa insha Allah komai girman zunubi mutum zai bari amma banda wannan babu wata addu'a ingantacciya akan cewa in mutum ya rike ta zai bar sabon Allah Allah ya sa mun gane Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك